to madalla masu kallon barkanmu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu a yau da yake zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babbirin tare abuja muna cikin tsumayin jiran shi wato honar aminu muhammad makon da bai riga ya karaso ba saboda cinkoso na inda yake amma za mu daura shirin tare da wato mu na cikin gida da ya ziyarce mu wato muhammad b umar to a ranka da barka da shigowa to alhamdulillah idan ka kalli wannan shekara da muke gwarin bankwana da ita na shekarar 2023 daga watan janairu zuwa yau din nan da muke magana shi a wato ranar 26 ga watan disamba me za kake iya tunawa da zaran an ce maka watan janairu me kake iya tunawa a ranka wanda kake gani wannan shekara din zai jima ba a manta da shi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana muhammad b umar mm. kamar yadda ka tambaya abinda zan iya tunawa shine wannan shekarar da za mu fita akwai abubuwa da yawa da ba za mu iya mantawa da shi ba mm. shine kamar yanayin yadda muka tsinci kanmu a ciki yanzu nan na ɗaya kamar baka da kwanciyar hankali zaka kama hanya zuwa wani wuri haka ko a mota ko zuwa wani gari mai dan nisa hankalinka yana tashi saboda wayannan mutane da suka addabi jama'a hmm. sannan na biyu kuma ana zaune tsadan rayuwa ya yi yawa tsadan rayuwa kwata ina abinda ka siya yau da karamin kuɗi gobe in ka dawo zai ninka shi zuwa kamar kashi biyu zuwa wani ma uku wanda lallai in ba kana bukatan wannan abun bane ba za ka iya siyan shi ba sai dai ka yi haƙuri ka bar shi hmm. ko ka nemi wanda bai kai shi ba ka bukace shi ka siya sannan na uku <coughs> shine yanayin abubuwa ya canza gaba ɗaya yanayin abubuwa ya canza hmm. bayan da kamar da ake bane na'am a lot of things haka yana nan wanda ba kai tsammani ba sai ka tafi wani wuri tukuna shine za ga wani abu amma kana zaune a wuri daya ba za ka san wani abu yana faruwa ba sai ka fita waje kuna ka fita waje shine za ga abubuwa daban-daban daban-daban wanda baka tsammani ba da wanda baka taba tsammani ba da wanda ka yi tsammani sai ga ba haka yake ba mm. yanayin rayuwa ya canza to gaskiya tsakanin da Allah ba za a iya mantawa da wannan shekarar gaskiya na'am kuɗi a hannun mutane oh rashin kuɗi ba kuɗi a hannun mutane na'am idan yanayin hali mm, idan muka leka jihar ka musamman ya abun kake iya tunawa cikin daga misali daga inda ka fito inda kake rayuwa gaskiya a jihar na dai alhamdulillahi cewa da sani shi a jihar na daga kaman abin da ya kama nasarawa kefi abuja suna shigo jihar na suna zuwa siyayya mm. sosai na bari mu dan je hutu rabin lokaci a daidai lokaci alaba shi da muka dawo kuma shirin sai dara masu kallon mu siyasar ma kenan nake za kai tsaye daga gidan talabijin na kaftan hausa a dakace mu da madalla masu kallon muna dan ba da hakuri na dan jinkiri da muka samu wannan kuma ya samu matsala ne na sauti ta da fatan za a gafarce mu to ranka da barkamu da dawa malam Muhammad a kana magana cewar jihar Nasarawa da Kefi Abuja suna shigowa jihar ka na sai ka daura mana yawa suna shigowa su zo su yi siyayyan abubuwa da yawa hmm. kamar su shinkafa abubuwa da haka provision duk a garin Sileja ne akwai masu kujeru muna da dai cibiyoyin kasuwanci da yawa sun lija wanda ko menene in dai kasuwanci ne mai kyau mm. ka dasa shi a garin salija in Allah da Allah ya albarkace ta she ta yi kasuwa ko ta ina muna da mm. kasuwanni suna nan akwai kasuwanni bangaren masu waya gyaran waya masu sai da wayoyi akwai masu nama ga sunan suna nan akwai cikin kasuwa masu atamfa duka muna nan da su lalle da kace naman nan sai na ji yawo na na kokarin na daga gasasshen nama ko <laughs> akwai gashashu. Ya <laughs> ah, lalle dai akwai danye duka suna na akwai balangu akwai kilishi a ah, wai lalle a ah, shi za mu kai ziyara kuwa akwai to masha Allah bayan ka kalli inda ka fito a wannan to su kuma a misali a cikin shekarar nan menene wanda kake iya tunawa da shi musamman hada-hada da kace ana samun jihohi daga makwabta suna shigowa suna yin sayayya a wajen ku eh to gaskiya kaman kaga kaman bangaren nama yanzu nan na gani da yake ni ban ji nasiya ba amma ina da makusanta wanda suke wannan sana'an sukan ba mu bayani abubuwan yayi tsada wani lokaci hakan dan sun yi naman nan yaushe sai kaman kwana uku wani sun sun yi sati daya ba su ɗauko naman ba saboda yanayin yadda kasuwan yake abun ya citara ya fi karfin su ba kaman da kuma ba yawwa idan akwai kwatanta shi da bara fa eh, eh da a kwatanta shi da bara gaskiya kai bara alhamdulillah na'am eh bara alhamdulillah gaskiya bai kai wannan karan nan kamar yadda yanayin halin nan da ake ciki to mu koma bangaren tsaro a me za ka yi cewa eh to alhamdulillah a jiha na dai alhamdulillah alhamdulillah sosai maganar tsaro mun gode Allah mun gode Allah muna samun tsaro iya gwargwado ba abin da zamu ce ma ubangiji sai godiya mm. saboda magana na tsaro gaskiya mu dai ban taba irin fuskantar yanayin sauran inda jahohi wasu jihohi suke fuskanta mu gaskiya Allah ya tsare mu sosai alhamdulillah mun gode Allah na'am to amma idan ka kalli hoɓɓasa da gwamnatoci suke yi idan kwatanta ta da shekarar bara ya ce wannan shekara an samu sassauci ko kuma an samu eh to gaskiya baran bara ko in ce wannan shekaran gaskiya muna ganin alhamdulillahi gwamnoni da yawanci gwamnoni da suke nan gaskiya sun fita bara saboda muna ganin hoɓɓasa da gwamnoni suke yi a wannan shekara wannan mulkin tunubin gaskiya sosai ba mu ba abin da za mu ce shi dai godiyan ubangiji mm. saboda gaskiya muna ta gani ana ta kokari sosai da gyaran jihohi da maganan tsaro da maganar palliative nan gaskiya gwamnoni suna kokari jihohi daban-daban kamar kaya kamar jihohin maiduguri eh, katsina da niger state shi ma na ga yana kokari sosai sanar da sauran jihohin wanda ban faɗe shi ba hmm. amma gaskiya mulkin dai wannan karan alhamdulillah mun gode allah gononi suna kokari da shi karan kanshi shugaban kasan yana hubasa yadda zai yaga kasan ta daidaita insha Allah. Na'am to ba ga bangaren tsaro kuwa bari mu kalli fuskar siyasa wannan menene kake ganin cewar wanda ba za a iya manta da shi a fuskacin siyasa misali eh kamar wanda ba za a iya manta da shi eh daga watan janairu abin da ya faru zuwa yanzu eh to gaskiya kamar maganan yan bandit din nan gaskiya ba za a iya manta da shi ba mm. sosai sun kwashi mutane wayansu sun sake wayansu sun kashe subhanallah abin bai yi daɗi ba kuma ba mm. so haka ba na'am to amma komi yana annun ubangiji namu abin da ya kamata mu yi kamar addu'a shine ya kamata mu dinga bi da shugabanni mu din da mu karan kanmu kasan sai mun gyara halayen mu na'am sai mun gyara halayen sannan da addu'a mm, menene ra'ayinka akan siyasar bana ta faru a an yi zaben gwamnoni shugaban kasa da yan majalisu eh to ra'ayina shine gaskiya alhamdulillah akwai inda aka yi zaben wanda ta kamata akwai wanda aka yi kuma gaskiya kuɗi ne ta yi aiki to idan ka ce kuɗi ma'ana kuɗi aka ba wa al'umma suka yi zaɓe ko akwai wanda aka ba su kuɗi eh. suka yi zaɓe akwai wanda aka ba su taliya ma suka yi zaɓe sosai abin da ya faru wannan bangaren wannan siyasan wannan wannan lokacin kenan eh. gaskiya amma shin kana ganin haka din zai kai ga 'yan najeriya ga tudun mun tsira musamman idan 'yan siyasa za su fito su basu su kuɗi su ce su zaɓe su kuma su zaɓe su din gaskiya ba zai kai ga tudun na tsira ba saboda wani ya ɗauki kuɗi ya baka a ya riga tunanin tun da shi ya kami kamar kami aiki ne ya biya ka hmm. ya riga ya gama da kai shi ba a tuna da kashe wani lokaci in ya zagayo kuma suna neman wani abu ko suna neman su koma shine za a sake wayewayan ku to kuwa aka bai yi ba wannan ba tsari ba ne na'am a bangaren ilimi fa eto eh a bangaren ilimi gaskiya shi ma akwai kalubale sosai mm. a bangaren ilimi akwai kalubale saboda an samu an samu kuskure sosai kamar a lokacin da shi shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da ministoci akwai ministan da ya kamata ya tsaya ya duba ya gani shi wanda ya kamata ya ba na ilimi ba shi ne aka ba ba wanda kamar wanda ya kamata a ba na kamar kiwon lafiya ba shi ne aka ba ba ga sanan dai abubuwan da ba yi kan tsari ba gaskiya an samu kuskure sosai a wannan wannan lokacin eh, shugaban kasa muhammadu buhari mm. gaskiya an samu kuskure sosai akwai dokar nan da shi wato tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya rattaba hannu na cewar shi shugabanci ba watun karancin shekaru kowa ma zai shin idan aka kwatanta da matasa matasa sun samu dama na samun mukamai a wasu sassa na ƙasar nan daga gwamnati tarayya zuwa gwamnati jihohi eh gaskiya alhamdulillah wannan kan an samu an sa an samu matasa sun samu mukamai. Mm. sosai amma still din ya faɗa a wani ɗan jihohi ne kaɗan suka yi aiki da shi sauran jihohin ba su yi aiki da wannan abin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya faɗa ba mm. ba su yi aiki da shi ba to sai sa kuma gaskiya dan samu matsala sosai saboda akwai wani yanzu wanda zaka ɗauki makami ka bashi ya riga ya wuce shekara ya kata ije shi a matsayin mai ba da shawara ne kamar aka ɗora dan eh, matasa haka matashi yana neman shawara to shi wannan da yake nan ko ce tsohon ma'aikacin gwamnati ne ya ritaya shi ne ya kamata a dan samu wani a ba a ije shi a matsayin mai ba da shawara an kamar wani abu ya fato wani kaza ga abin da muke ci ga muna mu zo wurin ka ba mu shawara abin da ake ciki shi ne zai fita gari ya baya ga yadda aka yi bayan to baya haka ba su wanda suka yi ritayen tsofaffin na goma shine ake dokawa ake sawa akan makamai an bar kuma matasa an bar su a baya mm. to kaji irin matsalolin da aka ta samuwa kenan malaman addini a wannan shekaran sun yi fice a musamman ma shafukan sada zumunta akan wata maslaha ko esu esu ko kuma akan wata maslaha za ka ji ta kowane bangare me za ka iya faɗa a misali abin da ya faru na shiga idan muka ta bangare malaman addini eh to gaskiya malaman addini su ma gaskiya muna samun kalubale da su sosai shine kamar mai za ka ji wani malami ko anet ne ma ga shiga misali na anet amma wanda na jijiya akwai malamin da na jijiya yake cewa abincin christmas ram ne mm. da ka ci abincin christmas wamma wai ko an kama barawo ne ka yi belin shi ban tsaya na saurara da kyau ba sai wurin dan lokaci kaɗan na sake bibiya kuma na ji wani malami yake cewa abincin christmas allas ne annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mai abincin christmas ya ci ya zauna tare da yahudawa ya dai maganganu haka sai ce to a wannan haka yanzu wannan suna raba mutane hankali biyu ko a cikin a gida ma jiya akwai wanda in suka cewa za su ci wanda suka ce ba za su ci ba ban dai sa masu baki ba ban tunda ba yi da ni ba mm. ban sa baki ba amma an samu wannan ko wace ce kuce ta inda nake an samu wannan wasu ce za su ci wasu ba su ci ba to kamar malamai haka gaskiya suna rarraba ma mutane kawunan suna rarraba mutane eh, eh, hankali sosai wani ka je wannan abin daidai ne wannan ya ce ba daidai ba ne abubuwan gaskiya in ba mai karatu mai karfin imani ba ne za ka zauna ka natsu ka duba ko kuma ka bibiya malamai a gaya maka yadda abu yake ciki za ana shigar da mutanen rudani sosai gaskiya mm. saboda haka ji wannan malami ya ce wannan abu ba haka ba ne wa haka ji wannan ya ce daidai ne to za ka duba wanne ne ya kamata za ka ɗauka wanne ne ya kamata ka ɗauka a ciki mm. to gaskiya akwai kalubale a wannan sosai ta bangaren malamai gaskiya ya kamata su duba mana su dinga gaya mana abin da ya kamata a daina raba ma jama'a al'umma annabi hankali hmm. eh. Na'am to a misali da ƙarshe wani shawari kake ba wa mutane domin tanadi ma ita sabuwar shekarar da muke warin shiga wato a 'yan kwanaki misali shekarar 2024. To gaskiya tanajin da nake shi ne na son mu al'umman musulmi a koma ga Allah hmm. a koma ga Allah saboda gaskiya tsakanin da Allah an saki Allah an saki Allah kowa na neman duniya ne kowa na neman duniya shi yasa Allah ubangiji mu ma ya kyale mu ya sake mu ya ga iyayen mu hmm. to yanzu ni faɗakarwa na abin da nake son zan ba da shawari mu al'umman musulmi ya kamata mu koma ga ubangiji da addu'a da addu'a a riƙe ubangiji a bar maganan duniya ana neman duniya amma kakka dunguma ka ba duniya bangare gaba daya kana neman duniya ka manta da lahiranka abin da ya sa muka shiga wannan matsatsalin kenan an saki Allah gaba daya kowa na neman duniya ta inda kuɗi zai fita duk abin da za ka yi wanda bai kamata ba a rayuwa bai yi ba in dai kuɗi zai fita mutum zai yi shi to wannan abin gaskiya shi ya kai mu ga wannan halayyar da abubuwan da muke ciki abin bai yi daɗi ba mm. bai yi daɗi ba saboda a lokacin zamanin muhammadu buhari ana ta tunanin ai komai zai canza komai zai canza a lokacin ma ai an kuskure an ce she buhari she buhari she buhari ya kamata a rike allah ne amana ta she buhari buhari buhari to ba a kira allah ba ba rike allah ba an ce she buhari shine allah mu ma ya sake mu ya ce to ga Buhari to kuma mun ga irin halayen da muka shiga na'am akai karan kanka idan ka leƙa ka ga daga watan janairu zuwa yanzu irin abubuwan da ka gudanar wasu irin abubuwa ne kake tunawa cewa a wannan abun idan muka shiga shekara kaza zan ina ga kaman zan canza ko kuma a ina bukatan in Allah ya sa ina da rai lafiya shekara kaza ta tsike ni ga wasu yan shirye-shirye da ne tsari dama kana naka Allah na nashi okay eh to shine alhamdulillah kaman kamar yadda ka yi bayani hmm. gaskiya kwanakin baya can lokacin zamanin tsohon shugaban kasa alhamdulillahi alhamdulillahi ba abin da zan ce ma ubangiji shi godiyan ubangiji sosai hmm. saboda an samu canji fiye da baya da can hmm. a lokacin akwai inda gaskiya ba shiga na shiga lokacin akwai da ban tsammani zan tafi ba ko zan shiga ba na shiga a lokacin sosai wanda ban taba tsammani ba dan na zo na lalla karance to wannan hukuncin ubangiji ne ba na wani bane daga ubangiji ne wannan abin sai da daɗa gode mai da gode mai still ana tafiya aka zo ƙarshen wannan shekaran alhamdulillah na sake samun ci gaba fiye da da baya mm. sosai don ba ce gaskiya ba samu ba an samu sosai mm. don a hakan a wanda na yi tunanin da su baran tsammani zan irin haduwa da su ko in zauna tare da su in haɗu da su ko yi magana da su ba wallahi duk an wuce wurin na gan su na zauna da su na yi mun hira da su akwai yi mu'amala tare da su na alheri akwai wanda ma na da nambobin su mm. to gaskiya an na zauna wani lokacin ce ba abin da ce wa bane she godiya alhamdulillah mm. mun gode kuma hakan ina sa ran in mun shiga sabon shekara wanda baya abubuwan da aka yi baya ina son mm. sabon shekara ina roƙon Allah ubangiji ya fifiye da da alheri ba ma ni kaɗai ba kowa al'umman musulmi mm. ina son kowa ya samu ci gaba da karuwa cire asada da gaba da gulma da munafinci mm. da aka cire wannan in Allah ya da aka koma ga ubangiji komai insha Allah wa rabi komai zai daidaita Allah kuma zai dube mu da idan rahama na to misali idan ka kalli Najeriya me kake hasasowa Najeriya akwai wani malamin addinin Krista yayi a cikin jawabinsa na wannan shekara yayi magana cewa akwai hasashen da yayi na cewar yana ganin za a samu hawan farashin kayayyakin masarufi wanda yana ganin buhun shinkafa ma watakila sai ya kai dubu tamanin me kake hasashen shekara mai zuwa misali eh to gaskiya ne abin da nake hasashen shekara mai zuwa misali shine gaskiya mu muna fatan alheri ne ko da za a yi asasin muna fatan asasin da za mu yi yadda abubuwa suka yi hawawa muna son muna asashe komi an shiga sabon shekarar nan ya sauka mm. muna da muna san wannan yakinin Allah ya tabbatar mana da komi yadda abubuwa suka kawo muna roƙon Allah Ubangiji subhanahu wataala ya sauka mana da duk yanayin abubuwan da suka hawa da mai din nan da ya hau da farashin abinci da yanayin abubuwa da gasu nan daban-daban wanda baka yi tunani haka ba muna roƙon Ubangiji ya saukan mana da su ya cire mana tunanin da wasu suke yi cewa abubuwa zai yi kai yadda ba tsammani ba mu ma fatan allah ubangiji ya kai mu ga haka muna son ubangiji allah ya dube mu da idan rahama ya tausaya mana al'umman shi al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sauka mana da abubuwa komai ya daidaita a mu na najeriya mu mm. samu kuma zaman lafiya kasanmu na Najeriya. ta wannan haka yake muna godiya kwarai da gaske. Masu kallon mu shirin siyasar ma yau nan da yake zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan birin tarayya Abuja inda muke tattaunawa wato inda muke waiwaye a don tafiya abubuwa mai wasu batutuwa da suka faru a shekarar 2023 tun daga Janairu zuwa yau. wanda muke tattaunawa tare da Malam Muhammad wato bi Umar mai fashin baki a kan al'amura. a yanzu kan bari mu dan je hutun ta lokaci alabashi don muka dawo kuma shirin sirri yanzu ka sai mu ce a dakace mu to malalla masu kallon barkamu da dawowa ta cikin shirin siyasar ma yau da yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan bambirin tarayya abuja inda yanzu muka yi bankwana tare da shi muhammad b umar wanda yake kunji al'amura da muka tattauna da shi a daidai wannan lokaci wanda zuwa yanzu za wato a kusan muna jiran shigowan shi honorable wato a honorable aminu mamman mako duk da ma dai lokaci ya riga ya wuce amma dai za mu wato muna jiran takon shi idan muka kalli a ababen da muka tattauna da shi wato muhammad bi umar za mu ga cewar mun tattauna wasu muhimman batutuwa ne yana da kyau a matsayinka na ma'aikaci ko kuma dan makaranta ko kuma dan siyasa ko kuma dan kasuwa ko kuma dai kowane irin abu kake a matsayinka na dan adam ka zauna ka bibi rayuwarka tun daga watan janairu zuwa wato ƙarshen wannan wata da muke ciki meye ka gudanar me kuma kai samu riba me kuma kai sa wanda tun daga abin da ya shafi ayyukanka na rana daga safe zuwa dare me kake in kai dan kasuwa ne ka yi lissafi domin hakan shi zai baka daman ka auna irin ci gaba da aka samu da irin kuma koma baya da aka samu na san manyan kamfanoni sukan yi wannan kamar misali bankuna na san lokacin da akan yi irin waɗannan hada-hada din za a zauna a yi lissafi me ya shiga me ya fita me aka samu me muka rasa duka a irin waɗannan lokuta din to idan muka duba a matsayinka na ɗan adam ka zauna ka yi lissafi cewa daga watan janairu zuwa yau me ka samu me kuma kai ina da ina ka je kamar yadda kuka ji shi bakon wato muhammad a ah, umar yake magana cewa da ce da akwai wanda yana tunanin mu'amala ba za ta taba hada shi da su ba watakila a'a manyan kasa ne sarakuna ne 'yan kasuwa ne 'yan siyasa ne malaman addini ne yana ganin a irin kaman ba to amma Allah ya da, da hikimar sautar aka waye gari cewar ya hada shi da waɗannan mutane har ma mu'amala ta hada shi da su kaga wannan ɗaya daga cikin abin da nake ganin cewar ya samu ci gaba wato a rayuwarsa da abu ne wanda baka da shi ka zo ka same shi da abu ne da kake da shi a ga irin ababe dai da yawan gaske da muka kawo irin waɗannan batutuwa to ya kamata ɗan adam ka zauna ka yi nazari ka yi tunani ka yi waiwaye wanda masu iya magana suke ce masa me wato adon tafiya da dai makamantansu hakanan kuwa ba ga waɗannan ababe za mu kalli abin da ya shafi wato siyasar kasa kamar yadda muka yi magana tun a baya wanda shi ma ya kawo idan muka ga bangaren sha'anin tsaro za mu ga sha'anin tsaro ba abin da ya wato abin da kawai ya canza kaɗan ne a bangaren sha'anin tsaro wanda muke sa ran gwamnatin tarayya ta sake zage dantse wajen ganin cewar ta yi fada da waɗanda suke wato ta da ƙayar baya waɗanda suke sacewa al'umma dukiyoyinsu waɗanda suke kashe al'umma babu gaira babu dalili bari mu dan je wutar rabin lokaci alabashi don muka dawo kuma shirin sai dawo muka sai mu ce a dakace mu to madalla masu kallon mu da dawa a halin yanzu dai muna tare da honorable aminu muhammad mako wanda yake mana fashin baki a kowane lokaci a waɗannan shirye-shirye na wannan gida ba tare da ba lokaci ba kan gaya muku cewa muna ba ku hakuri ba za mu samu daman ɗaukan kira-kiran kuma nan rana sai kuma gobe dan Allah ya kama saboda karancin lokaci din honorable barka da shigowa yawa barka da fata to alhamdulillah shi sunan maudu'in mu ne yau waiwaye adon tafiya tafiya tabbas a za mu duba musamman daga watan janairu zuwa yau disamba inda a yau ranar 26 ga wata da muke ciki mm. yanzu wanda a wannan shekara shekara ne wanda da wahala 'yan najeriya su iya manta wannan shekara din me yasa saboda a shekarar ne aka gudanar da wato mutane miliyan takwas da digonni suka zaɓa wa mutane kusan miliyan 200 shugaban ƙasa sannan a wannan wata ne aka tafka wasu shari'o'i wanda ya gagara ya gagaraci ya cinyewa a wannan shari'a ne a wannan shekarar ne aka samu taɓarɓarin tattalin arziki mu dawo ga zarge-zarge abin shafi ita wato eh, ministan ma'aikatan jinƙai wanda ta ta karyata cewar wannan abun shaci faɗi ne ƙarya ne da kuma ɓata sunanta ta ce tuni lauyoyinta su karkaɗe takardunsu su nemo su sayo bayruka zo su domin ganin cewar an tunkari wannan al'amari mu dawo shi gwamnan babban bankin najeriya dakatacce wato emefiele wanda shi ma ya ce tuni wannan kanzon kurege yadda ya danganta da cewar abin da ma ake zargin sa ko shedan ma bai zai iya aikata baranta nashi bari mu fara da watan janairu zuwa yanzu me kake tunawa a wannan shekara to daga watan janairu dai zuwa yanzu abin da nake tunawa shine irin badagalan da aka yi ta fama da ita daga gwamnatin da ta gabata mm. da kuma shigowan wannan haramtacciyar gwamnatin kuma a kai. So irin abubuwan da suka faru da irin abubuwan da aka kai ruwa rana aka yi ta gaya wa mutane su guji zaben jam'iyyar APC saboda irin baddakalar rashin mutunci da rashin imani da suka yi ta tafkawa a shekara mm. takwas. To amma Allah da ikonsa wayansu suna da taurin kunne da ba su ji ba suka ci gaba da shiga cikin dulmiya cikin tafiyar eh, ita jam'iyyar apc har suka mara mata baya suka aka samu kalubalen cewa wai ta ci zaɓe wanda haramtaccen zaɓe ne kowa ya tabbatar sai kuma yanzu ba abun mamaki ba ne ba don an bankaɗo irin waɗannan abubuwan an faɗe su mu mun san akwai wa'anda suka fi wa'annan din ma a nan gaba a nan gaba inda za a ci gaba da binciken hmm. akwai wa'anda suka fi wa'annan to so za su fito yawa so kaɗan kenan za a rinka za a fara ji daga cikin tafiyar eh, mulkin mai gaskiya da ake magana na'am eh. to ba ga wannan abin jafi mutuba bangaren abin jafi ta fuskar tsaro wanda a nan wajen ba sau ɗaya ba sau mun tattauna daga watan janairu zuwa yanzu bangaren tsaro gaba aka ci ko an ci baya kowa ya sani cewa eh, baya dai ake ci ba zancen gaba saboda in ka duba irin hare-haren da ake rinka kaiwa a yankin zamfara sokoto kebi mm. eh, kaduna irin abubuwan da ke faruwa da irin abubuwan da suka wakana na kidnapping mm. sace-sacen jama'a da sauransu duka dai babu abin da za mu ce sai dai mu ce mu Allah wanda ya ga kansa ya zo ƙarshen shekaran nan lamin lafiya sai ya gode wa Allah ya ƙara gode wa Allah domin babu abin da zai ce sai dai godiya ubangiji amma honorable ba ganin saboda taɓarɓarewan waɗannan tsaro a waɗannan yankuna ne yasa aka ɗauko ministocin tsaro ma daga waɗannan yankuna na arewa maso yammacin ƙasar nan tsohon gwamnan jihar jigawa da kuma tsohon gwamnan jihar zamfara aka damƙa musu sha'anin tsaro a hannunsu wanda kuma an jiyo shi ƙaramin ministan tsaro shi bello matawalle yana magana cewar nan da shekarar ƙarshen shekarar da zamu shiga za su kau da duk wani abin shafi harka na tsaro wanda 'yan najeriya ma suna cewa mun jima muna jin gafara sa ba mu gaggaho ba to ai dole ne za a ce haka saboda shi kansa wancan mai gaskiya da ya zo ya ce mai gaskiya ya san kamun tafiyan yaƙi ya san menene ya zo shi kansa ya gagara mm. so shi kuma wannan wanda bai taba zuwa a tarihin shi ko rigan scout bai taba sawa ba ballantana a ce irin a secondary school din nan akwai cadet da ake yi mm. irin mm. na, na soja wayansu su shiga momsa wayansu su shiga wannan eh, boys brigade haka shi bai ma taba ba ballantana yanzu an ce an ba su ministan tsaro mm. so ni dai ina mamaki a kullum kuma ina kyautata zaton ina musu fatan alkhairi don burinmu a kau da wannan tsaro a rashin tsaro amma dai gare su yana da wuya ka ɗauki mage ne ka kawo ta ƙofar gidanka ka turke ka ce wai ita za ta yi maka gadin barayi zai yi wuya a ce wai barawo zai ji tsoron mage ya kasa shigowa gidanka <laughs> ana sa kare amma kai ka ɗauko mage ka saka eh. so abin da abin abin nan kware mm, da mm. gaske idan muka duba bangaren tattalin arziki kuma me za ka iya cewa to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tattalin arziki mu mun san cewa najeriya ta zama kasar da tafi kowace ƙasa lalacewa a tattalin arziki a lafiyar afirka ma ba ma duniya ba a lafiyar hmm. afirka da muke tana daga cikin ƙasar da tafi kowace gurɓacewar tattalin arziki sai dai a yi ta surutu ana ce maka wannan gdp ka ya tashi ya kai kaza wannan gdp ya ya tashi ya kai kaza ko kuma foreign reserve ɗinka ya ɗaga ya kai kaza duk na ƙarya ne formulated figures ne ake yi an yi wannan zamanin lokacin buhari da aka yi ta formulating din figures an yi wannan lokacin uh, goodluck jonathan wanda sanusi lamido sanusi ya fito ya karyata ya ce ana formulating din figures ne domin a hada domin a ce kaza projecting din abin nan ɗinka hmm. gdp ka amma ƙarya ne tattalin arziki a karye yake so wannan gwamnatin kowa ya san cewa tattalin arzikin najeriya a mace yake murus watan da ya gabata na je cameroon kana ganin cameroon wannan su ya fi darajar kudin najeriya kudin kamaru ya fi darajar kudin najeriya abun haushi abun bakin ciki nan nan kamaru nan kamaru wanda kana ganin ta kama wata local government ce a garin nan kwarai da gaske kudin su ya fi da ka je abin nan eh, togo da da muke ma abin nan togo kudin togo ya fi na nigeria mm, sai fansu so menene amfanin haka dala yau ana sayan dala dubu da wani abu lokacin goodluck ana sayan ta nawa ne 167 ne ko ko mm. da dare uku da wani abu ana ta ihu ana ta abin nan amma sai gashi gwamnatin apc ta zo ta kashe komai ta lalata komai ta rusa tattalin arzikin najeriya shekara takwas an rusa ta gaba ɗaya an kasa samun wanda zai gyara tattalin arzikin nan wannan al'amari sai dai du'a'i kawai a kwanakin baya a bangaren tattalin arzikin mun yi shiri a ranar abin da ya shafi ranar goma sha shida ga mm. watan oktoba da kuma ranar wato a ashirin da biyu ga watan watan wato satumba duk mun yi waɗannan hirarraki idan muka leƙa baya mun yi magana akan abin da ya shafi badakarar wato shi dakataccen gwamnan wato babban bankin najeriya wato na cvn wato, wato shi godwin mfla wanda mun kawo hada misalai da batun maganar a wato undi da shi gudaji ka zaure kawo kaka ka misalai yau ka shi an waye gari an fara wani bankaɗe bankaɗe a ranar da yake samun wato a sharuɗan cika sharuɗan belin naira miliyan 300 da aka bayar a ranar kuma aka bankaɗo waɗannan ababe ana tuhumarsa da buɗe asusunan banki na daban-daban a wasu ƙasashe guda uku burtaniya ƙasar amurka da kusar jamus da dai makamantansu a kusan 593 shin idan ka kalli waɗannan badakala biri ya yi kama da mutum ko kuma dai jirwa ne mai kaman wanka to ai da mu ba abun mamaki ba ne ba a wajen ku a wajen mu tunda mun riga mun sani mun kuma faɗa shi kansa guda jika zaure da ke cikin jam'iyyar tasu ya yi ta ihu yana faɗa yana faɗa da ƙarshe ba hana shi ganin shugaban ƙasan akai ba mai gaskiyan da ya bashi mai gaskiyan da ake magana shi ya bashi wannan mukamin aikin ya ce ya je ya binciken da ya binciken daga baya da shi wancan yaron da yake kula da harkokin kasar hmm. wato tun dai sabiu ah, ban gane mai kula da harkokin kasa ba Shi ne shugaban kasar najeriya wanda yake gefe shugaban kasan da aka zaba daban wanda ke hada-hadan gwamnati daban To. Buhari a matsayinsa na ceremonial president ya zauna shekara mm. takwas. ceremonial in ka ce maka ceremonial wanda je ka nayi ka ne je ka dan sako ne ka gani mm. ka je ka karanta jaridu ko kuma ka fito gidan rediyo ka faɗi kaza amma ainihin masu gudanar da aikin mm? wanda suke da executive power mm. su ne eh, tunde sabiu da su mamman daura su ne ke da executive power da suke gudanar da al'amarin da suke gudanar Sun suka gudanar da mulki ke su suka gudanar da mulki babu kowa ya sani ba boyayyen abu ba ne ba wannan abu buɗaɗɗe ne appointment in kana so in ba sun sa ma yadda sun kun yarjejeniya sun sa maka hannu babu wanda ya isa akwai abubuwa da dama wanda in ba su suka yi ba ba ka isa ba ko shi buhari in ba su suka ce mai ga abin da za a yi ba bai isa yi ba kowa ya san da wannan mm. so wannan is an open abu kowa ya sani haka aka gudanar da wannan mulki mulki a ƙarƙashin duhu da abin nan tunda mu da muna ciki ai mm. da muka fuskanci abin da ke faruwa kenan muka ɗan yi muka yi tsokaci a gyara a gyara aka ga aka nuna ai haka fike so ko sai muka fita muka basu saboda ba za mu yadda a ci amanar 'yan ƙasa da mu ba ba mu yi alkawarin wannan ba kuma ba za mu bi a ci amanan kasa da mu ba mm. mu burin mu a gyara kasa kowa ya ji daɗin kasa. ta amma kuma ya karyata ya ce ko shaidan bai zai yi aikin abin da ake tumasa da shi to yanzu ne za a gane cewa ne ne shaidan din tukunna shi ne shaidan din ko kuma wanda ya faɗan ne shaidan din tunda ai bincike aka yi mm. by the time aka bugo aka nuna wa duniya ga bankunan ga sunayen ga su wane ne da wane da wane da wane canjin kudin nan kana ji an ce sabiu ne ya taba hannu ya bada umarni abin da yake ba mu 'yan najeriya wato mamaki duk waɗannan zarge-zarge an ambaci sunan ita wato a wato ta yi minista a mm. ma'aikatar kai sadiya umar faruk an ba ambaci wato shi sakataren gidan wato bos mm. mustapha mm. amma duk waɗannan sun fito sun yi cewar wannan karya ake musu amma dai su ɓangaren kamar yadda ce magana sabiu tunde da waye da sauran wasu da ake tuma har yanzu ba su fito sun yi magana dangane da a'a karya ake musu ko kuma ba karya ake musu ba wanda wasu suna ganin cewar wannan magana ta emefele waɗannan badakalan kudade duk ba shi take ba kawai me yasa ya yi musu kafar ungulu da kan zabo lokacin da suke kokarin neman domin suna ganin cewar wannan canjin kuɗin da aka yi an kirkiro shi ne domin ya dashi ɗaya wato tafiyar ita jam'iyyar apc a bangaren shi shugaban kasa su bola mintu wannan na ganin cewar kamar ya sha banza kawai waɗannan kuɗaɗe ma duk bata lokaci to ta ya za a yi a ce kana cikin jam'iyya kuma an ce wai kayi abu domin ka Eh, musguna jam'iyyarka mm. bayan anan kake cin abinci anan ka ci abinci sai ka san wannan ba abin nan ba oh, hakan ma ba ku da shi ba shiri ne wanda suka yi wanda suke ganin cewa maybe akwai wa'yansu 'yan siyasan da suka tara kuɗi a hannunsu suke so su amfani da su wanda dama ba bai kamata a ce ana zaɓe da cikin kuɗi da kuɗi ba so sun yi wannan ne a in ka duba tun kafin gabatowar zaben mm. na farko tukunna shi wazirin adama shi aka fara karyawa ta kamfanin intel ɗinsa aka dakatar da shi aka kore shi aka aka bayan agreement ɗin da aka yi eh, agreement din tsawon shekara hamsin ne ina gani aka yi to abun bai kai ba aka ce an dakatar da shi an ga an abin nan kuma wannan kamfanin hannun jari ne yake da shi mm. hannun jari ne yake da shi ba wai shi ne yake da shi ba kamar ka sai hannun jari ne a yanzu yadda aka ce nnpc za ta saida sai kai abdul fatah ka je ka sai hannun jari mm. to sai ni in zo saboda ba ma shiri da kai sai in ce to na dakatar da sai da hannun jarin kamfanin na dakatar musu da ayyukansu na yi adalci a cikin mutum dubu maybe da suke da hannun jari a wajen hmm. kai akan kai kadai sai na dakatar da su kaga bai dace ba so abin da ya faru kenan daga nan suka fara karya waziri suna tunanin ayi in sun yi mai haka ba zai karfi 2023 ba aka hada da ita hadiza bala da shi yan rufa'i aka hada aka yi wannan to mm. da ƙarshe wa ya sayarwa hannun jadon nasa asuwajin ya saya subhana asuwajin da ya saya yanzu watan da ya wuce ne kana, je aka ce asuwaju ya yi renewing din ya dawo da license din intel ya ba da approval ta ci gaba da operating shikenan wato a makarkashiya ne aka shi dama makarkashiya ne to kuma an yi sun yi sun yi galaba so batun shi yasa batun wai canjin kuɗi da wani abin nan an yi domin APC ne duk karya ne kanzon kurege ne <laughs> an yi ne kawai domin waɗansu abubuwan su na su samu ci gaba kuma sun yi sun yi amfani da wannan kuɗaɗen da suke da su da wannan taliya ƙwaya ɗayan da su indomin ƙwaya ɗayan sun raba sun takurawa policy ne suka yi domin su takurawa talaka ya shiga iftila'i da ba zai iya neman abinci ba ga shi da kudinsa ba zai samu abinci ba saboda babu kudin da zai je ya saya hmm. so an yi wannan dama mun yi hasashen wannan baka manta ba na ce maka in zaɓe ya fito ya gabato akwai strategies kala-kala da ake adopting za su iya adaptin din wani strategy wanda za su iya kuntata wa mutane sai sun zaɓe su mm. to kuma strategin da suka yi amfani da shi kenan ba sai da kuɗi kake walwala ba kwarai da gaske to babu kuɗin an yanke ka daga kuɗin abinci wannan na gagaran ka ci kana jin bala'in da ya faru a lokacin nan mata aure takan je ta kwana da wani domin ya ta samu abin da za ta ce ta ciyar da iyalinta ya'yanta kai ka sani kunna da labarin nan kwarai da gaske mutane da yawa sun mutu a gidajensu sakamakon yunwa babu abinci ka tuna fa ba yaƙi yake yi ba fa hmm. yaƙi ne ke haddasa irin wannan abu amma ba yaƙi ake ba amma saboda munafurci da baɗakala da azaban da suka kuntata wa eh, mutanen najeriya shi yasa suka saka wannan abin domin su yi benefiting suka zo suna raba taliya ɗaya indomin ɗaya domin a zabe su kuma aka yi zabe su saboda yunwa ya kai ya kai ka ya za ka yi mutuwa kake jiran yi dole ka jika an sa ka je ka aika ka aiwatar. Hmm, to ba ga wannan mukalli dimbin shari'o'i da aka tafka su a wannan shekara da muke ƙoƙarin bankwana shin me za ka ci shanin shari'a da kuma irin shari'o'in da aka tafka su tun daga na shugaban kasa na gwamnoni 'yan majalisu ababe da yawan gaske shari'o'i da ake tafkawa don ba a gama ba <laughs> lalle dai kam suna da kuma wasu suna nan suna tafke-tafke kuma sun tattafka kuma eh, alƙalin su kansu sun kashe kansu da kansu sun nuna wa duniya cewa su ba su da wannan self integrity din da suke da shi babu su abinda ake ganin su hope din ƙasa hmm. ita ce wajen shari'a ana neman ƙasa a to in aka samu harkan shari'anka tana da mahimmanci tana, tana, yin daidai idan ya kamata to ana kyautata zaton za a iya abin kirki a ƙasa to eh to amma harkar shari'a ta lalace ta gurɓace ta zama tamkar ma'auni ne da kake auna aljihunka da su iya kudinka iya shagalinka sai ya kasance ga baki ɗaya harkokin da wanda suke yi da wanda suke yin da kai ɗan takaran baka bin due process ɗin da ya kamata ka yi abu saboda kana tunanin kana da kuɗi mm. so tun farko an samu matsalolin kuma matsalolin sun ci gaba da tafiya haka to shari'o'in shi yasa duka suka bi suka lalace to amma eh, za a iya cewa in aka kwatanta da bariya shekarar ta gabata mm. najeriya ta samu wani wato abu wani ci gaba da za a iya wato jinjina mata na cewar wannan abun musamman ganin cewar ba a samu katsalandan wato wasu mutane masu faɗa a cikin demokuraɗiyya ba to katsalandan a cikin demokuraɗiyya kan ba a cewa ba a samu ba an samu ko shi ma tsohon shugaban ƙasa buhari ai bai katsalanda ba a'a to ai katsalandan da ake yi a cikin harkan shari'a da gwamnati ba wai shugaban ƙasa ne ke sawa ba na'am ai shi ba zai fito ya ce wa shugaban alƙalai ga abin da nake so ba mm. yana da makarrabai magaraban zai yi wa magana ku je ku samu wani fa ku je ku yi sautin ne ban ya ce ga abin da muke so interest ne kai kana shugaba menene za ka fito kana miyan kumfan baki kana miyan baki mm. me ya amfani wannan ya ka bata wa kanka lokaci ne kuma duniya za ta ganga ka ta ce abin nan amma kana zaune za ka juya baya ka ce ku je ku aiwatar da kaza shikenan kuma ya ci ya sha ya ci ya sha in an zo za a ce maka za a ce ba kai bane in aka zo babu ba evidence da za a ce kai ne kai so menene na'am to ba ga wannan bari mu leka mu ga 'yan kasa da abubuwa da yawa sun faffaro kashe-kashe ka je mata ta kashe miji a'a an samu mata ta watsa mutum ruwan zafi wanda na karshe karshen nan shine abin da ya faru a jihar kano wasu sun je sun rataye kansu saboda damuwa da dai makamantansu kuma duk waɗannan ababe din suna kusan kaso 99 ya faru ne a arewacin ƙasar nan me dalilin me ke faruwa to wato abin da ke faruwa a arewacin najeriya mm-hmm. akwai jahilci akwai talauci abu biyun nan su ne manyan abin da ke faruwa jahilci da talauci a da lokacin da jahilci ya shige ka mm. ka manta da tauhidi ka zo kuma ga talauci to za ka iya aiwatar da duk abin da kake so ka aiwatar a rayuwa subhana saboda tauhidin nan baka da shi baka da sanin menene Allah ya ce akan in talauci ya maka yawa wani addu'o'i ya kamata ka yi eh, baka da wannan so kai kana ganin ka takura ka shiga wani yanayi so dole za kawai da bestin da za ka yi ko ka kashe kanka ko ka yi wani kanka wani abu wanda kuma allah da manzonsa sun faɗa mana cewa wanda ya kashe kansa da gangan mm. sakamakonsa gidan jahannama no. babu mamakawa babu wani wani hanyar sassauci jahannama ne da ka kashe kanka da kanka so babu wani tarni inda malamai suka zo suka ma dan yi kwaskwarima wajen babu mm. shi Inda ka kashe kanka da kanka wuta ne direct kawai ka tafi so sai kuma wadan wanda za ka ji mace ta kashe mijinta ko ta kashe wani wannan shi ma malamanmu suna da ayyukan yi sosai da wannan da suka karkata harkar siyasa wanda su karkata harkar koyar wa mutane yanayin eh, zamantakewar aure tukunna ya kamata a dage yanzu a rinka koya wa mutane zamantakewar aure kafin ka yi aure da kai da wacce za ka aura ya kamata a je ku je makarantar koyar da zaman aure ku zauna ku koyi me aure me darasin aure me mm. ake nufi da aure na a gurguje bari mu karkare da batun yadda malamai kamintin da kayi mishirin mm. malamai a nan yanzu abin da ya faru za ka ga cewar ya malamai musamman a shafukan sada zumunta mm. wani abin da bai kai ya ka ga malaman addini sun suna tattaunawa a kansa daidai makamantar za so kai mana fashin baki yana da daga cikin abin da muke yin waiwaye a kansa cikin wannan shekara to a kullum ya kamata a ce suna weyin maganganunsu da irin abubuwan da ya kamata su rinka fitarwa mm. kuma najeriya ya kamata a ce ta kai minzanin da yanzu tana tace malamai da za su ringa wa'azi a ƙasa sakan kowa ya fito ya yi wa'azi shi ke ƙara gurɓatar da abubuwa da yawa ka ji ana kace na cecen wannan ya faɗi wannan ya fassara wancan ba daidai ba akwai ƙungiyar ulama ta zauna ta fitar da wani tamlihi cewa to muna son malamanmu a cikin malamanmu wani da wani da wani da wani a jiha kaza da jiha kaza su za su rinka wakiltan wa'azoji na ƙasa ko kuma wanda za rinka nunawa ko kuma wanda mutane za su rinka abin saurara abin da ya kamata kenan su kuma malamai a kullum ina kira gare su su ne Allah ya ɗorawa hakkin karantar da al'umma da nuna musu abin da ya dace su guji son zuciya da son rai da abin duniya wallahi wallahi sai sun guji wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya nuna mana cewa a lahira waɗanda za su fara shiga wuta su ne malamai malamai su ne farkon da za a wa hisabi su ne za su fara shiga wuta in kai abun da ba daidai ba kai abun son rai kai ka sani hmm. makomarka tukunna mai kuɗi tukunna sauran al'umma na'am to wannan haka yake to honorable muna godiya kwarai da gaske a masu kallon mu ga honorable ya kwararo bayanai amma saboda rashin zuwan sa akan lokaci akwai wasu muhimman batutuwa da ya kamata mu tattauna a cikin shirin wanda za mu yi waiwai a kansu amma kasancewar hutu ake kusan kuwa hutu da take da matukar muhimmanci a nan birnin tarayya abuja a ga mazaunanta za mu karkare shirin a daidai wannan lokaci saboda lokaci alabashi tara da ko gobe da misalin karfe daya domin wani wato ganin wani sabon shirin amma da hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa suna na abdul fata hassan na jagoranci shirin na shirya na kuma gabatar sai abokan aiki da suka taya shirin ya zo muku sai kuma bakon nawa honorable aminu muhammad makko wanda yake matashin dan siyasa mai fashin baki akan al'amuran siyasa da kuma tattalin arziki sai kuma mai lura da shirin umar mamir gombe jagoran wato a bangare sashen hausa da haka nake mana fatan mu wani cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu allah ya taimake mu